Al'amarin matsalar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara azara yake yi, inda 'yan bindiga ko kwance 'yan fashin daji ke ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin kasar da ma arewa maso tsakiyar Najeriya. Lamarin da ya yi sanadiyar ɗaiɗaita ƙauyuka akalla ashirin a ƙaramar hukumar yaro a jihar Taraban da kuma kashe mutane akalla goma a ciki har da mai anguwan wurin Musa da ke ƙaramar hukumar Yero a jihar Taraban wadda ke zama shine shugaban masu unguwanni na ƙaramar hukumar Yero kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban asp usman abdullahi jada ya shaida min cewar Wanda suka zo suka shiga